radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin bayan sauraron shirin kun san tare da abdullahi salihu katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin tahir amin sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na labaran wasanni da aminu ibrahim kiyawa zai gabatar muku sannan Aminu zai ci gaba da kasancewa tare da ku domin gabatar da shirinsa na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha uku ga watan yunin shekara ta 2022 masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau ta goma sha uku ga watan yunin shekara ta 1921 al'ummar palestino suka yi wani gagarumin bore wanda ya kai ga zubar da jini na mutane masu yawa wanda kuma boren ya zo ne sakamakon yadda ingila ta mamaye kasarsu a lokacin da ta kwaso yahudawa daga sassa daban-daban na duniya tana jibge su a falastinu da nufin kafa kasar isra'ila a cikin falastinin amma ingila ta murkushe boran na al'ummar falastinawa daga karshe dai a shekara ta 1923 zuwa lokacin shirin kafawar isra'ila a shekara ta 1948 adadin yahudawa waɗanda suka yi ƙaura zuwa falastinu ya tashi daga 35,000 zuwa dubu ɗari shida wanda shine lokacin kashi ɗaya bisa uku na yawan falastinawa da suke cikin falastinu masu ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan yuni shekara ta 1944 gwamnatin nazi ta kasar jamus a lokacin yakin duniya na biyu ta harba makamai masu lizami a karan farko a duniya daga kasar jamus zuwa kasar burtaniya kafin haka dai sojan nazi suna amfani da jiragen sama ne wajen kai hare-hare a kan kasar burtaniya saboda nisa da kuma kasancewarta tsibiri ce wadda ruwa ya raba tsakaninta da kasar ta jamus wannan makamin ya taimaka wa sojojin nazi sosai domin kaucewa makaman burtaniya masu kakkaɓo jiragen yaƙi na gwamnatin nazi bayan yakin da kasashen duniya da dama suka ƙara inganta kiran makamai masu linzami da ma ƙirƙiro wasu samfurori daban-daban da ake amfani da su yanzu a duniya. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a ƙasar iran ya kuma kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar ya ba da umarnin kafa majalisar kula da lamuran addini da al'adu a ƙasar manufar kafa wannan majalisa dai ita ce sauya yanayi da irin tsarin ilimi da ake amfani da shi a cikin jami'o'i da manyan makarantu a ƙasar iran wanda dama ya yi kama da irin na jami'o'in ƙasashen turai marigayi imam Khomeini ya buƙaci a zaɓo masana daga dukkanin fannoni fannonin ilimi da kuma malaman addini domin su sauya tsarin karatu a waɗannan makarantu ta yadda za su bayyana al'adun addinin musulunci a cikin nau'o'in karatu da kuma manhajar tafiyar da shi a makarantun wannan majalisa dai ta sauya tsarin karatu a ƙasar iran da ma da ake amfani da su a makarantun kuma har yanzu tana ci gaba da gudanar da ayyukanta.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu 'yan majalisar dokokin ƙasar iran sun ce hukumar iaea e da shugabanta sun rasa mutuncinsu saboda nuna bambancin a iraq kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ya amince da murabus na wakilan sadar sai kuma ƙasar masar inda za ku ji cewa an fara taro na uku dangane da kundin tsarin mulkin kasar libya yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan majalisar dokokin kasar iran 260 sun bayyana cewa hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya da kuma shugaban hukumar sun rasa mutuncinsu bayan da suka amince da kuduri wanda ya zargi iran da rashin ba da haɗin kai da ita har ila yau da kuma ziyarar da shugabar hukumar ta iaea e rafael grossi ya kai hamsin ƙasar isra'ila duk da cewa bata yadda da yarjejeniyar npt ba kuma bata sanya hannu a kanta ba 'yan majalisar dai sun kara da cewa wa'annan halaye na hukumar da kuma shugabanta ya nuna cewa ta ɗauki ɓangare a ayyukanta sannan ta sanya siyasa a cikin ayyukanta na kwance ɗamarar ƙasashe masu makaman nukiliya a duniya a ranar larabar da ta gabata ce dai majalisar gwamnonin hukumar iaea e ta amince da daftarin kuduri wanda ƙasashen amurka faransa jamus da kuma birtaniya suka gabatarwa hukumar wanda yake zargin iran da rashin ba da haɗin kai da ya dace da hukumar wannan ƙasashe hudu dai suna daga cikin ƙasashen da suka rattabawa yarjejeniyar jcpoa hannu a shirin nukiliya ƙasar iran a shekara ta 2015 shugaban majalisar dokokin ƙasar iraki ya amince da murabus na gama gari wanda 'yan majalisar masu goyon bayan said muktada sadar suka yi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad alhalbus yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lahadi ya kuma kara da cewa mun amince da murabus na dimbin 'yan majalisa masu goyon bayan babban malamin shi'a said muktada a sadar kasar iraki dai ta kasa kafa a gwamnati tun bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a cikin watan oktoban da ya gabata inda gungun 'yan majalisa 73 masu goyon muktada a sadar suka lashe zaben wanda kuma su ne masu rinjaye a majalisar dokokin kasar sai dai duk da wannan hakan bai ba su damar zaben wanda suka ga dama a matsayin firaminista ba sai idan sun haɗa kai da wasu jam'iyyun muktada asadir ya ce ba zai haɗa kai da wata jam'iyya don kafa gwamnati ba an fara taro na uku dangane da kundin tsarin mulkin kasar libya birnin alkahina na kasar masar kamfanin dillacin labaran isna na kasar iran ya bayyana cewa rashin zaman lafiya da kuma rashin haɗin kai tsakanin jami'an gwamnatoci biyu masu iko da ƙasar libya ya sa ƙasar take cikin zaman ɗarɗar a mafi yawan lokuta labarin ya ƙara da cewa hali yanzu dai za a ci gaba da taron tattaunawar makomar sabon kundin tsarin mulkin ƙasar don sanin makomarsa wakili majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya stephen williams ya sami halartar taron na birnin alkahira sannan a jawabin da ya gabatar ya buƙaci ɓangarorin siyasa na ƙasar libya su rungumi tattaunawa don ita ce kadai hanyar dawo da zaman lafiya a kasar kasar libya dai ta fada cikin tashe-tashe hankula ne tun shekara ta 2011 a lokacin da 'yan tawaye masu samun goyon bayan kasashen yamma suka kifar da gwamnatin muhammad kazafi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar rasha a kasar syria alexander efimov ya yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin haramcin kasar isra'ila take kaiwa kan tashin jiragen sama na birnin damascus babban birnin ƙasar syria ya kuma kara da cewa dole ne haramcin kasar isra'ila ta daina hakan ko kuma za ta ji ba daɗi nan gaba jaridar alwatar daily ta kasar syria ta nakalto jakada efimov yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta haɗa shi da ita jakadan ya kara da cewa hare-haren na haramcin kasar isra'ila hatsari ne ga jiragen fasinja wanda suke amfani da tashar kafin haka dai ma'aikatar sifiri ta kasar syria ta ba da sanarwar cewa hare-haren sun lalata wasu kayakin aiki da kuma babbar titin saukar jiragen sama wanda ya tilasta ma'aikatar rufe tashar na wani lokaci kafin a gudanar da gyare-gyaren da ya kamata a gudanar shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya kai ziyara don ganewa idanunsa ayyukan wasu kamfanonin kere-kere a cikin kasar iran wanda ya hada da gungun kafanoni mapna tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kasar venezuela ita ce kasa mafi nisa daga kasar iran daga cikin kasashen da suke kawance da ita shugaban maduro da ya isa birnin tehran ne a ranar juma'a da ta gabata kuma a ranar asabar gwamnatinsa ta sanya hannu kan yarjeniyoyi ashirin tare da gwamnatin kasar iran a fagage daban-daban amma daga baya ya tsawaita ziyarar tasa daga kwanaki biyu zuwa mako guda ƙasashen biyu dai duk suna fama da takunkuman tattalin arzikin amurka da kuma na ƙasashen turai sannan a shekara ta 2020 dai iran ta tallafa ƙasar venezuela da makamashi ta jiragen ruwa wa'anda suka taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasashen biyu kuma ana sa ran nan ba da dadewa ba za a fara zirga-zirgar jiragen fasinja kai tsaye tsakanin kasashen biyu don bunƙasa yawon shakatawa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin labaran wasanni tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. labaran wasanni matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shi na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu suka ce da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To dalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin kuma za mu leƙa Najeriya domin jin irin wanda ake cewa a ɓangaren wasanni inda a wannan karan za mu taɓa muku daya daga cikin wasannin da ake yawan mantawa da su a ƙasar wato wasannin nan na masu wato buƙatar taimako na musamman kamar ƙwallo da dai sauransu inda ƙasashen duniya da dama suna da irin waɗannan tawagogi da suke kare martabar ƙasashen a duniya wannan yasa na tuntuɓi Umar Yunus domin jin ta bakinsa ko akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ko kuma ƙungiyar wasanni ta nakasassu a Najeriya kamar irin su Sufa Eagles ta kwallon kafa da kuma ta kwallon kwando kuma za mu so mu san kaɗan daga cikin tarihin kafa wannan kungiya ta nakasassu a takaice da kuma irin yanayin tsarin wasanninsu da kuma rawar da suke takawa zuwa yanzu sai ka da baki ya ce wasan nakasassun shi kanshi ya kasu gida biyu akwai wanda ake ce mishi farasoka wato wasan nakasassu ne na ƙwallon ƙafa amma kuma wanda suke da shanyayyiyar ƙafa ana gudanar da wannan wasan ne bisa tsarin ƙwallon ƙafa a fili irin na ƙwallon ƙafa da ake ce mishi five aside kuma su 'yan wasan suna kan irin katakon nan ne wanda yake da bolis wanda shi yake ba su daman yin motsi shi wannan wasa iya da dokoki irin nasa kuma ana buga wasan ne kamar yadda ake buga ƙwallon ƙafa amma kuma su wayannan 'yan wasa suna amfani da hannun kansa ne domin ba su da kafa hannu ne a matsayin kafa da hannu suke ɗauka su jefa bol ɗin da sauransu amma kuma ana mashi kallo a matsayin ƙwallon kafa saboda duka tsari da dokoki da zibi da salo duka na ƙwallon kafa ne kawai bambancin shine su suna amfani da hannu a matsayin kafa domin ba su da kafofi kafofinsu yanyayyu ne kuma ma galibi ana tunanin cewa har ma su wasu daga cikinsu suna cewa su mutane ne wanda wannan cuta ta shan inna wato polio ta shafa shi isa daga baya suka ga babu abin da ya dace su illa su shiga wannan harka ta kwallon kafa a wannan wasan yana cikin wasannin olympics na nakasassu a gida najeriya har suna da hukumar kwallon nakasassu na farasuka wato farasuka federation of nigeria kuma tana gudanar da gasanni wa 'yan wasanta akai-akai a baya 'yan wasan suna halartar bikin wasanni na ƙasa amma daga bisani bisa wasu dalilai aka janye wannan wasa na farasoka sai dai kuma su 'yan wasan suna ta kiraye-kirayen da a dawo musu da wannan wasa cikin wannan bikin wasanni na ƙasa don su masu iya baje-bajinta da allah ya musu a galibin 'yan wasan mutane ne kuma matasa kuma sun ɗauki wannan wasa a matsayin sana'a har suna fatan cewa wata rana wannan harka ta ta ƙwallon fara soka za ta bunƙasa ta zama kamar ƙwallon ƙafa da aka saba bugawa kuma ta ba su kuɗi da ɗaukaka kamar yadda takwarorinsu masu buga ƙwallo na masu lafiya suke samu a ɗaya ɓangaren kuma akwai kwallon ƙafa ta mutane masu nakasa a ƙafa wato masu ƙafa ɗaya ko kuma masu hannu ɗaya wanda ake ce mishi amputee football shi dai wannan kwallo ce wacce tana cikin hukumar kwallon kafa ta duniya domin akwai hukumar ta wacce take kula da ita a amputi football din kuma ita ma tana karkashin hukumar kwallon kafa ta fifa kenan wato hukumar kwallon kafa ta duniya a cikin dokoki da ƙa'idojin wannan wasa na amputi football dole ɗan wasa ya zama yana da guntulalliyar ƙafa guda ɗaya kenan kafarsa daga ƙasan korinsa an yanki sannan kuma shi mai tsaron gida wato golkifa shi kuma ba kafa ake so ya zama bai da ita ba hannu ne akalla ya zama cewa hannunsa guda ɗaya ne domin shi da hannu aka yadda ya kama amma zai iya zama yana da kafofinsa guda biyu amma yana da nakasa a hannu guda ɗaya ah, an yadda 'yan wasan su yi amfani da sanda suna dogarawa wajen kaiwa ga ƙwallon musamman ma yadda suke motsinsa a fili amma ba a yadda su amfani da sandar wajen samun fifiko na buga kwallo ko shura kwallo ko kuma hana abokin kara wasu cimma kwallo ba idan suka yi amfani da sanda wajen cimma wannan burin to za a hukunta su amma ɗan wasa da aka guntulewa duka kafofi guda biyu an yadda ya amfani da kafan nan irin ta roba wacce na kasassu kan sa wajen shura kwallo wannan wasan ana shafe minti hamsin ne ana bugawa wato minti ashirin da biyar biyar kowane half kuma dan wasan suna amfani da abin da ake ce mishi shingat wato wata roba ce da ake sa ta a ƙauri domin ta ba da kariya daga cutuwa kamar yadda su ma 'yan kwallo lafiyayyu suna sa irin wannan saboda kada wani ya ji musu ciwo a korin nasu shin su ma suna da tsarin wasanni na premier league na ƙasa da ake yi ne da kuma wasanni na ƙasa da ƙasa kamar da sauran wasanni suke na masu lafiya wasu na zargin hukumomi da yi wa ɓangaren kwallon su rikon sakaitar kashi da ake ganin hakan ya sa bangaren baya samun ci gaba kamar irin takorinsa na bangaren kwallon kafa da na kwando da na raga da sauransu ko me zaka ce kuma menene ya fita akan wannan matsala a najeriya wayannan 'yan wasa na amputi football su ma sun yi shura sosai sosai sai dai ba sa samun goyon baya da tallafi daga wajen hukumomi galibi ma za ka samu wasannin da suke gabatarwa a jihohi daban-daban za ka samu iya kokarin su ne suke yi su hada wasannin domin 'yan kallo wayanda suke sha'awa sukan zo su kalla kuma sukan biya kafin su kalli irin wannan wasannin nasu kuma hakan ya sa galibi za ka ji yau ko gobe ko jibi zaka ji kullum dai suna ta korafin cewa ya kamata gwamnati ita ma ta waiwaye su wajen tallafa musu da kayan wasa da kuma wato taimakawa ita hukumar da take kula da su wajen kula da su a matsayinsu na 'yan wasa. To Umar Yunus a gaishe ka da wannan bayani da kai mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da bayanan da kai. To sai a tarbe mu a shiri na gaba da yake lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin inda za a ji mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ne kamar musamman Umar Yunus mai sharhi kan harkokin wasanni a garin Jos Jara Filato ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. har yanzu ga aminu ibrahim kiyawa dauke da shirinsa na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawakan iraniya suka gabatar domin samun nishadi da fatan masu san shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku sabon mawaki ne mai suna Hussaini Shaharudi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. شکفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چه رام نگر تا تو دی افکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی کزا پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان madalla husaini sharudi kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare da wani ma kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma da wanda suka kuka ji muryoyin su ne ne kasance tare ku a cikin shi ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya